Masu sauraro mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da baya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Talata. Sha biyu ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga ba da kanin labarai. To Sarfilu Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar ukraine na fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin jama'a shugaban amurka joe biden ya faɗa wa firaministan indiya narendra modi cewa sayan mai daga rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa indiya ba yayin da amurka ta bukaci new delhi ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta kai wa ukraine kana a litinin majalisar dokokin pakistan ta zaɓo shaibar sharif a matsayin sabon firaministan kasar wuni guda bayan da 'yan adawa suka kada kuri'a da ta yi waje da firaminista mai ci imran khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakarsa ta kusan shekaru hudu tokanin labaran kenan aka saurara yayin da mutanen da aka yi garkuwa da su a jirgin ƙasa a kaduna ke ci gaba da zama a daji za ku ji cewa wayannan ba barayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su wayannan 'yan boko haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin rundunar 'yan sanda a jihar bayelsa ta samu nasarar da muke wasu manyan dillalan miyagun kwayoyi wani kwaya wanda ana kira crystal meth shine babban kwayan da muka samu da ne su da wayansu kuma kwayoyuka da haka da yawa ne wanda sunayensu ma yanzu haka ba mu iya mun gane ba Haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwata zai kawo mana. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe a albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama. Dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahos tana faɗa wa kwamitin sulhu. yawan barin gidaje da kasancewar 'yan bindiga da sojojin haya da kuma zalunci da ake nuna wa fararen hula a ukraine ya nuna akwai yiwuwar aikata cin zarafin bil'adama bakus wadda ta dawo daga aiki a moldova ta ce hadarin fataucin dan adam na karuwa yayin da mutane ke cikin tsananin damuwa ganin yadda suke son su tsere daga yakin na ukraine ta yi kira ga masu ba da tallafi da su taimaka wa kasashe ciki har da moldova wadda ta karbi 'yan gudun hijira 400 don su iya sanya ido a kan ƙetare iyakansu da kuma taimaka wa 'yan gudun hijiran shugaban amurka joe biden ya faɗa wa prime minister india narendra modi cewa sayan mai daga rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa india ba yayin da amurka ta buƙaci new delhi ta yi allah wadai da mamayar da rasha ta kai wa ukraine biden ya faɗa wa modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya litinin cewa amurka ta shirya ta taimaka wa indiya ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta a cewar sakatariyar jarida ta fadar white house Jan saki shugaban ƙasar ya faɗa masa cewa baya tunanin indiya na buƙatar gaggautawa ko kuma ƙara yawan shigowa da mai ko wasu kayayyaki da ƙasar rasha in ji saki wani jami'in amurka ya kwatanta kira tsakanin shugabannin biyu da mai ma'ana kuma mai amfani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin majalisar dokokin pakistan ta zabo shaiba sharif a matsayin sabon firaministan kasar wuni guda bayan da 'yan adawa suka kada kuri'ar da ta yi waje da firaminista mai ci imran khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru hudu sharif ya samu kuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu ya lashe zaben majalisar dokokin mai mambobi 342 daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko sadiq sanjirani An zabi firaministan mai shekaru saba'in da haihuwa ba tare da hamayya ba a kawance 'yan adawan bayan da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar taharake insaf pti a takaice mai mulki ta kan suka kaure cewa zaben tare da ficewa daga zauren majalisar inda suka zargi amurka da hannu wajen kifar da gwamnatinsu washington dai ta yi watsi da wannan tuhumar tana mai cewa babu gaskiya a wannan zargin su ma 'yan adawan pakistan sun yi watsi da wannan tuhumar. in an jima kaɗan babu zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda aka wuce makonni biyu da kai harin kan jirgin ƙasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna wanda yanzu haka 'yan uwan mutanen da aka sace sun ce lokaci yayi da gwamnati za ta nema waɗanda aka kama mafita tunda 'yan bindiga sun ce da gwamnati za su yi magana isa lawal ikra gare ka sauya sabon salon sakin fayafayen bidiyo masu dauke da waɗanda aka yi garkuwa da su biyo bayan harin jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna dai ya ta da hankalin 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sace har ma wasu daga cikinsu sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i saba'in da biyu da ta ɗauki matakin karɓo musu yan uwa. Akwai kanina Hassan akwai matan shi yau kwana goma sha biyar wanda tun daga lokacin da ah, abin da ya faru dukkanmu babu wanda yake bacci ba wanda yake cikin hayyacin shi mutanen nan sun fito karara sun faɗi sun ce suna da abin da suke so gwamnati ta yi. To muna fatan gwamnati za ta fito cikin 'yan ayoyin nan da muka bada lallai lallai ta yi buɗe hanyar sadarwa ah, na sasantawa da mutanen nan don a tsakani ga Allah akwai yara kanana 'yan shekara uku hudu akwai iyaye 'yan shekara tamanin akwai masu ciwo daban-daban ana ɗaukar lokaci suna ƙara shiga cikin hatsari. Don Allah muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana ku ji tausayin mu gaba ɗaya Najeriya ita ce garinmu ita ce gidanmu ku ji tausayin mu 15 days a daji baka san me suke ci ba baka san me suke kwana da shi ba yara ƙanana da manya ba ma bacci ba cin abinci we can even go to work don allah muna roƙon gwamnati ta taimaka mana tunda sun ce su da want to speak with the government dama dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru amir rufa'i ya ruga da shugaban kasa game da wannan matsala ta tsaro kuma tun a wancan lokaci ya nuna cewa akwai yiwuwar waɗannan 'yan bindiga za su so ne su tattauna da gwamnati kai tsaye. wayannan ba barayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su wayannan 'yan boko haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin a tunaninmu kila gwamnati za su ce ta biya diya ba wai su kira a iyalan mutane ba mu gwamnatin jihar kaduna ba ma biyan diya kuma ba za mu biya ba mu a ganinmu gwamnati kullum tana sa rayukan ɗan adam so idan ba an samu an fitar da wa'annan mutane da aka yi garkuwa da su ba mai tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba. Maganar tattaunawa ko kuma sulhu da 'yan bindiga dai na cikin abubuwan da wasu ke ta kwadaitarwa kuma Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi ya ce ita ce babban mafita. musibar nan ma asabakum min musibatin fa bima yi aydikum wai afu an kaseer wannan musibar nan fa mutane ne suka jawo kansu jirin fasikancin da ake rashin gaskiya da ake yi ya Allah ba zai jarabe mu da irin wannan ba Yan kananan yara sun shiga suna kashe mutane kuma suna kabbara kana na akan matsayarka na cewa ya kamata a bi waɗannan makiyaya don a samu fahimtar juna su da gwamnati ai karshen ta dole sai haka dole sai an haka domin ko dai su kashe ko a kashe to za mu ci gaba da zubar da jini kuma kowa wanda ya san bafula ce dama kana iya zama da shi akwai kunya duk yadda ya zama tsageren tsageranci yana jin kunyan wani za mu iya bi a kewaye da su a ba su abin da ya kamata a yi musu yanzu dai kusan fayafayen bidiyo uku kenan yan bindigan da suka kai hari ga jirgin kasan suka fitar kuma a cikin waɗannan fayafaye ne suke jaddada cewa gwamnati ta san abin da suke nema isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Isa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC gaba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya litinin masu shari'a a kotun tarayya suka yanke wa wani tsohon jami'in dan sandan jihar virginia hukunci akan laifin kai hari a babban zauren majalisar dokokin amurka tare da wani jami'i da baya aiki a ranar domin hana majalisar dokokin ta tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya yi a zaben shekarar 2020 masu shari'ar sun yanke wa tsohon ɗan sandan rocky mount da ake kira thomas robertson hukunci ne bisa laifuka guda shida da ake tuhumarsa da aikatawa tun daga tarzoman ta ranar shida ga watan janairu shekarar 2021 ciki har da tuhumarsa da yin katsalanda ga jami'an 'yan sanda a majalisar ta capitol da kuma shiga wani wuri da aka iyakance da makami mai hadari da babban katako ba a dai gaggauta shirya sauraron hukuncin da aka yanke masa ba shari'ar ta robertson ita ce ta biyu cikin ɗaruruwan shari'o'in tarzoma na capitol an kammala shari'a ta farko ne a watan da ya gabata inda masu shari'a suka yanke hukunci akan wani mutumin texas guy raffet akan dukkan tuhume-tuhume guda biyar da ake yi masa robertson bai bada bahasi a shari'arsa da aka fara a ranar talata da ta gabata ba alkalan sun kwashe sa'o'i da dama suna tattaunawa tsawon kwanaki biyu kafin suka kai ga yanke hukunci na bai ɗaya a ƙarshe firaministan sri lanka mahinda rajapaksa ya kira a jiya litinin da a kawo ƙarshen zanga-zangar neman ya yi murabus game da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shekara da shekaru yana mai cewa gwamnatinsa ta ƙaddamar da wani shiri na sake gina ƙasar a wani jawabi da yawa wa al'umman ƙasar ta talabijin ya nemi a yi haƙuri tare da shaidawa masu zanga-zangar cewa kowace dakika da aka kashe wajen gudanar da zanga a kan tituna yana kawar da damar samun kudaden waje masu muhimmanci sai dai duk da haka masu zanga-zangar sun ci gaba da mamaye kofar ofishin shugaban kasa a rana ta uku a jiya litinin suna neman ya sauka daga mulki tsawon watanni da 'yan kasar sri lanka suna yin dogon layi domin sayan man fetur da iskar gas da abinci da magunguna waɗanda akasari daga kasashen ketare ne ake shigowa da su kana ana sayan su ne kuma da kudaden ƙasar waje karancin man fetur ya haifar da katsewar wutar lantarki sa'o'i da yawa a duk rana ta allah Rajapaksa ya dora alhakin matsalolin canjin kudaden kasashen waje ne akan dokokin kulle na COVID-19 da kuma asarar muhimman kudaden shiga na yawon shakatawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla. rundunar 'yan sandan jihar bayelsa da ke kudancin najeriya ta ce ta kai sumame na haɗin gwiwa a wani sansanin masu sayar da miyagun ƙwayoyi a jihar inda ta kama wasu dillalai tare da miyagun ƙwayoyi iri daban-daban wakilinmu na yankin naji delta lamida abubakar na ɗauke da wannan rahoton rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar bayelsa ta ce ta kai wani samame a wani sansanin 'yan bindiga da ke ma'amala da miyagun ƙwayoyi tare da sayar da su gaba ta gari rundunar ta 'yan sandan jihar ta bayelsa dai ta ce ta kama mutane hudu da ke zaman gaggan masu mu'amala da miyagun kwayoyi a fadin jihar ta bayelsa sp asmin buswat shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa eh to akwai wani yanki ne a ta guwa wanda muka samo labari cewa akwai su wanda suke sayar da magunguna dai irin hard drug nan wanda yake sa illa matasa to muka je muka tukume su kuma mun ci nasara musu akwai wani kwaya wanda yake bada illa sosai wanda ana kira crystal meth shine babban kwayan da muka samu game su da wayansu kuma kwayuka dai haka da yawa dai wanda sunayensu ma yanzu haka ba mu iya mun gane ba haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta bayarsa ta ce yawa yawancin miyagun laifuffuka da ake aikatawa a sassa daban-daban na jihar ta bayarsa kama daga satar mutane domin neman kudaden fansa da 'yan kungiyoyin asiri da kuma masu fasa bututayen mai da 'yan fashi da makami suna mu'amala ne da miyagun kwayoyi a cewar rundunar 'yan sandan rundunar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kuli'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan ya ƙara haske. eto eh muna nan dai muna kan bincike kuma muna so mu yi ganin cewa mun samo duk abubuwan da suke amfani da shi yin wannan crystal meth sannan kuma da wayansu miyagun kwayin da suke tsayarwa saboda sun riga sun amince cewa eh abin da suke yi kenan sannan mun gama wannan bincike ga baki daya za mu kai su gaban kotu. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta ce tana aiki ne na haɗin gwiwa rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta domin ganin an shawo kan matsalolin tsaro kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan sp asmin buswad ke cewa sannan kuma muna nan muna bincike duk wayansu guraren da ake irin wannan sayar da wannan miyagun kwayuka da kuma wayansu wanda suke ta tada hankali a gari musan inda suke ko mukama su ma suna amfani da bindigogi ne ko kuma da wayansu abubuwa da ya nan mukama su saboda gari a samu lafiya muna aiki da su ttf ah, da kuma navy don yankin ruwa ya fi yawa da taimakon da muke samu daga gurin JTF da kuma su 'yan Navy yana taimakawa sosai saboda cin nasarar da muke samu a kan wannan miyagun 'yan ta'adda. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a nan washington dc agogo na cewa karfe ɗaya da minti goma shida na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya ba a ko haɗa tunugu da shi da mataimakin shugaban kasa don wannan shi sa'a ce samu banjo dan gidan tinubu ne tinubu ne ma ya fara dora shi akan wato madafun iko domin a ganin mu a nan dan gida ne ga tinubu inda kuwa ana ga wanda ya koya mai ga wanda ya dora shi to in an zo zaɓa ba mu kare nema ba amma in an zo mu gwani muke nema. To jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadu mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke. shin tsakanin bola tinubu da mataimakin shugaban najeriya ne yanzu yemi osibanjo wa zai bar wa daya ya yi takarar shugaban kasa in allah ya kama shekara mai zuwa lokacin da za a yi zaɓe wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a yau amma ko ba shi kaɗai ba ne idan an ce tinubu ya samu tiket to za a kuma maganar tikitin musulmi da musulmi ne ko kuma yaya sannan kuma apc za ta yi fama da warware matsalolin da ke cikin gidanta a jihohi daban-daban kafin a zo zaben mai zuwa sunana haruna abdullahi aliyu da da haruna amma ishu din shine akwai mutanen da jihohi su ma yanzu haka wani bai isa yawo a jihar ba amma kuma su suke kokari wasu su kwace jam'iyyar ta ina za ka samu zaman lafiya a jam'iyyar mutumin da ya kasa gyara jihar sa ba jihar sa ba tsaro akwai wanda kwana aka kashe mutum sittin da wani ba jihar sa yana cikin masu wannan al'amarin akwai wanda lokal gamin guda a jihar an kwace ta yana cikin masu wannan shirin akwai wanda a garin su da isi je local government inda ba hedikwatarsa ba to wadu su ne suke shirya wa'annan abu a cikin jam'iyyar APC za su kwace jam'iyyar ta ina ka samu zaman lafiya kaga amma in ba haka faɗo da PDP a 2003 su in suka wasa wasa ba faɗo akwai za su yi ba in sun faɗi kuma sun kakkari. ta da bata lokaci ba ga nasiru da bakinsa yunus abubakar ahmed na majalisar wakilin najeriya da ko musa abubakar dan malikin kebbi dan majalisa ko kuma dan kwamitin tabbatar da goyon bayan shugaba muhammadu buhari malamai bismillah bari kafin mu je kan ah, maganar abubuwan da muke ganin shi shugaban Muhammadu Buhari ya kamata ya gadarwa na baya da shi bayan ya sauka daga mulki da yadda Allah. Eh, Ustaz eh, Yunus Abubakar duba mana tsakanin shi mataimakin shugaban kasa ya shi ba wanda shi ma ya ce wa shugaban Buhari zai takarar nan da hmm. shi uban gidansa Bola Ahmed Tinubu wane ne kai dai tukuna tuni ma dama kana tare da Tinubu eh, <laughs> tukuna me yasa baka mara wanda yake kusa da shugaban wanda yake fadar shugaban kasa baya ba ka tafi wanda yake waje to ni in dai cancanta ake duwawa sai in ga dai at the last time dai da na duba na ga eh, jo dan gidan Tinubu ne Tinubu ne ma ya fara dora shi a kan wato madafun iko da ya masa kwamishina attorney general kuma ko yanzu da aka zo ni ma dai a apc nan da bu aka yi ta yi aka yi ta yi har aka ce tinubu ne dama akan yana so ya zama running mate to in takaita dai magana har aka zo aka ce shi ya ba da shi to mu a ganin mu anan dan gida ne ga tinubu inda kuwa ana ga wanda ya koya mai ga wanda ya dora shi to in an zo zaɓa ba mu ce kare ne ma ba amma yin an zo muke nema shi yasa muka ɗauki ainihin wato ubangidan nashi in wannan shi kake so ka sani to kuma duk yawancin wanda zaka ɗauka a kudanci da musamman kudu maso yamma south west kenan zaka ga duk wani wanda ka kira yana da alaka da tribu ta wani ɓarayi ta wani ɓangare kusan mafi yawansu to sai muka ga wannan mutumin inda zai ɗauki abin da zai saka a najeriya watakila da an dan kwatanta irin adalcin nan ka ji dalilin da yasa ni fa na amma wannan ra'ayi na ne kowa kuma na da nashi wani ra'ayi na ɗaya ke na biyu tiribun nan mu muna ga ya taimaka wajen haɗaka da aka yi da shi har ya taimaka shugaba Muhammadu Buhari ya ci dan ai dubu biyu da uku ya tsaya dubu biyu da bakwai ya tsaya dubu biyu da sha ɗaya har a CPC ɗin da ni aka yi ta shi kuma ya tsaya mun ga digin da aka yi. Diribu duka ya koyi darasa. ya ga yawan aka ɗauko buhari tilo ɗaya da ƙuri'unsu miliyan goma sha aka haɗa da ɗan nashi to kaɗan muke bukata kuma wannan fikira allah ya taimake mu muhammadu buhari ya yi to mu sai muka ga yanzu lokaci ne na sa kayya. ɗan maliki shin eh, kai ka yadda sa kayya ake nema ko wanda ya dace ya yi wa najeriya aiki tunda eh, zaben ma an ce dama yankin yarbawa ma yan kuri'un da suka bari in ka kwatanta da irin jihohin su kano su sokoto a lokacin eh, zamanin su kwankwaso su abinda suka yi su eh, magatakar da wamako a sokoto su jihar kaduna eh, kamar kuri'un yan kaɗan ne masu ka fito daga kudu maso yamma eh gaskiya ne amma nan gaskiya mun samu ra'ayi ɗaya da ni da honorable dalili na kuma guda biyu zuwa uku ne na farko ina da sha'awar shi a ga cewa sakayyar mata shigo na biyu ina da sha'awar wanda ya goge ya san siyasa ya san wahalar 'yan siyasa ya rika mukamaiye na shugabanci in muka fara tinubu ya fara ya eh, rika mukamaiye har ya zo ya yi gwamna har ya zo ya yi sanata har ya zo ya takara kuma ina taɓa tunawa tun 2006 tunugu yake neman haɗaka yadda za a yi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zama in ka duba maganan ƙuri'u da suka ba da dukansu ai ɗan yanki ɗaya ne da shi mataimakin shugaban ƙasar da shi tunugu kuma in ka duba su ainihin yarbawa game da sha'ani suna da bambanci da irin arewacin najeriya da irin ba da ƙuri'a yadda mu in mun ce kaza za mu yi to gaba ɗaya za ka ga an runtuma an taimaka amma gaskiya tsakani da Allah idan ana son ainihin ɗan siyasa wanda ya gaje ga yau ya ga gwagwarmaya ya san wahalar siyasa ba a ko haɗa tunugu da shi da mataimakin shugaban kasa don wannan shi sa'a ce samu saboda wani abu da ya shigo ba a san musulun musulun tiket aka zo aka baiwa shi kuma ya kawo vice president sannan kuma sa'a ce samu saboda in Allah ya ce sai in komo ga tauhidin na shi honorable sa'a ce samu da in Allah ya ce ka yi za ka ni ban ma yi tsammanin a ce tunugu eh, vice president idan tunugu ya hito ya yi declaring zai yi takara a ce zai iya hitowa ya ce zai sai dai in tunugu ya ce je ka yi saboda ya kamata a ce duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da ya ɓata siyasa babu shugabanci wato mutumin da ya taimake ka ai Allah ya so kai ma ka taimake shi so magana inda ya yi magana ban cewa wani ɗan takara na daban ba a yankin wannan yanki amma dai magana vice president a haɗa shi da abin da ya shahi eh, siyasa da kuma 'yan siyasa ga yankin su ba to gaskiya ina ganin ni banko banko haɗa tinubu da shi da mataimakin shugaban ƙasa. dan malikin kabi kana gaya min cewa akwai za a yi kitso ne da kwarkwata saboda akwai jihohi yanzu haka waɗanda eh, wasu mayan suna kotu kamar jihar kano eh, apc tana kotu kamar jihar taraba ma haka na san suna da shari'a a kotu kan shugabancinsu maganar jihar zamfara haka ban san dai hmm. jihar kebbi ba Eh, duk mm. akwai waɗannan korafe-korafen waɗanda kuma ba mamaki za a tafi taron wato ko bayan taron nan ma za a ci gaba da wannan wannan wannan wannan Wato yanzu kamar mu faro da jihar mu jihar Kebbi. Na san akwai rikici a jihar Kebbi tsakanin tsohon gwamna da sabon gwamna da kuma lida na eh, abin nan eh, lida kamar senate lida da sauran shugabanni a jihar Kebbi. to ina fatar an ka wuce waɗannan ka zo sokoto kamar magatakarda da shi da wasu jigo kuma a cikin a sokoto in ka bar sokoto ka zo zamfara yari da shi da sabon gwamna da sauran shugabanni dai su ma ba a zamne in ka bar nan ka je kano shekarau sanata biyu da sauran shugabanni da kuma shi sabon gwamna in ka bar nan akwai jihohi da ko kwanaki na hira a libati na akwai ciwon da ma buɗe yake yana da sauƙin magani akwai wanda ne yake yana da kyau cin da an kawo ga wannan gaba in har za a yi sulhu to wa'annan mutanen da nake ta lisafawa na jihohi da sauransu su rabar da sauran jihohin da duk suke da matsaloli kamar yanzu mutum ya ce a jihar nasarawa ba abin nan akan wannan shugabancin da ake ai rikita sun zo tun da shi shi gwamnan na nasara akwai magana da ya faɗa wadda ta shahi wani to kaga duk irin waɗanga in ana son a gyara jam'iyya shugaban ya fito inda gyara yake inda rashin gaskiya yake kowa ya faɗi a zuba abun nan akwai faifai kayan a zo taro tun da ya ce ana iya gyarawa don ni ina ganin ni na ɗauki in aka yi convention haka to ina mai tabbatar maka honorable da wuya wasu ba su bar jam'iyyar ba kuma rage mutum a cikin jam'iyya ko ba irin waɗannan ba duk wanda ya zama shugabanni waɗanda suke za su ta da al'umma da yawa akwai matsala. To mun gode kwarai da gaske sai mu tsaya nan sai mun dawo rana a yau mu zo mu ci gaba da wani sabon shiri. A madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi tare da wakilin Nasiru Adamu Hikaya. da ya shirya wannan muhawara din a can abuja ni ne ali mustapha sokoto a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya ko mu sami ku lafiya da mun da na wace sai an jima madalla yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma na maryam muhammad ina makarantar markazi auzubillahi shaitanir bismillahir rahmanir iza waqatil waqi'a laysa alwaqati ya kaziba iza rujjatil rajja Fafida Tilet, Zahar Jaji Lajiraja, Wabin Sati Jiba Albasa, Fakana Taba Ambasa, Hukuntun Mu Azuwajen Salas, Masa Abil Maimana, Masa Abil Mashama, Wasa Biyu Kuna Sayu, Laikal Mukarrabu, fi jannatin mai sullatin mina lawali wa sullatin mina laikin wa sarabishma fi same mu wani wa dillin minyam labari jin In inda ku kano gabar da zarika mutane a kano ya suru na jirgin suna jika kano ya kulu labarai allahu akbar da wani kuma muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice Tosar fiyu a takaice majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar ukraine na fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bul'adama dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi in ji babbar daraktan harkokin mata ta majalisar ɗinkin duniya sima bahus tana faɗa wa kwamitin sulhu To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a zirce mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. nisar Nisar filhashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.